يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin nur da ke titin zaga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na Sokoto a wannan majalisi na mai albarka na mako-mako da muke karatun ulumul Qur'an a cikinsa cikin fitaccen littafin nan al-Itqan fi ulumul Qur'an da fitaccen malami al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala a lokaci irin wannan safiyar Lahadi yau muna Lahadi 28 ga watan Shawwal a shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan biyar na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya muna karatu a cikin annau'ul arba'un nau'i na arba'in wanda ke bayani akan al'adawatul lati yahtaju ilaiha al-mufassir wanda malai ke kawo harufa da kalmomi da bayanin ma'anarsu kusan kamar yadda malam ibn hisham ya kawo a littafin ta mughnin labib an kutubil a'arif wanda kusan anan imamu sindi ya dogara ga masail da yawa da ya kawo a cikin wannan babi yana kawo su kalma kalma ko harafi harafi alharfin ladhi ja'a a ma'ana muna cikin kalmar illa al-maksura al-mushaddada wacce ma ya kawo mana daga cikin ma'anoninta shine akwai ma'anarta da ta fi shahara shine al-istisna al-istisna shine ma'anarta na farko sai ma'ana ta biyu shine da ma'ana gairu. ya kawo inda Allah ke cewa laukana fihi ma alihatun illa Allah anan ma'anar illa shine gairu, ba illa ma'anarta istisna da ake yi da illa ba haka ne ka ma'ana ta uku an takuna aqifatan bi manzilati al-waw ta kan zo atsifa kamar waw kamar da za ce da zaidun wa amrun haka nan akan ce ja a zaidun illa amuru ana nufin ja a zaidun wa amur shi ne ba na zuwan ta bima da al'atifa an gane ko wannan ya ka kawo takardi na malamai daga cikin ayan da suke kafa hujja akan wannan ma'ana shine da Allah yake cewa ya yakuna linnasi alaikum hujjatun illa allazina zalamu min ai hatta koda allazina zalamu min da aka ce illa ta zama ma'ana wa wali Allah ya kona lillahi alaikum hujjatun walal ladina zalamu min aga illa bi ma'ana wa haka ne kawai da yake cewa ya inni la yakhafu ladayya mursalun illa man zalama Allah ya ce ni la yakhafu ladayya mursalun hatta waɗanda ba mursalun ba ba cikin waɗanda ba mursalun din ba wanda ya zalunci summa eh, illa man zalama summa badala husnan da su'in to hatta su ma ba sa tsoro a na haka suka ce wannan shine misalansu da dalilansu na cewa illa tana zuwa bi ma'ana alwawu ta wurin hadawa da tarayya a wurin aiki ma'anarta ta hudu da ya kawo wace akan ta muka tsaya la satin da ya gabata ta ce bi ma'ana bal ya kawo cewa illa tana zuwa bi ma'ana bal an gane ko ya kawo cewa wasu hindi na faɗin Allah ya cewa ma anzalna alaikal ta shiga illa ta zikirar liman yakhsha cewa bal ba mu saukar maka da alkur'ani domin ka samu taɓewa ba ba a mun saukar maka da shi ne ta zikiratan ta gab illa bi ma'ana bal ko sai ma'ana ta biyar wacce akan ta zamu tashi yau insha Allah zamu ji ma'ana ta biyar da ka mana daga shin ma'anonin illa na قال بمعنى بدل ذكره المصارف وخرج عليه آلهة إلا الله أي بدل الله أو وفي يخرج عن الإشكال المذكور وفي إلا من جهة yake ma'ana ta biyar ita ce ma'ana madadi ko maimakon akan ce illa kaza bi ma'ana maimakon abu kaza ko a madadin abu kaza ya ce zakarahu ibn sa'id ibn sa'id shi ya ambaci wannan ma'anar cewa illa tana zuwa da wannan ma'ana bi ma'ana madadi ko maimakon kaza wa kharraja alaihi sai shi ya fitar da shi a fadin Allah da yake cewa law kana fihi ma alihatun illa Allah yace illa bi ma'ana badal Allah da ake akwai wani abun bauta madadin Allah kaga illa Allah bi ma'ana madadin Allah sayin da waɗancan kuma suka ce laukana fihima fi hima alihatun illallah ghairul lahi da ce akwai wani abin bauta wani Allah nan kuma da a ce akwai wani abin bauta madadin Allah an gane ko to wannan shine takrijin da ibnu sa'id ya mala yace wa kharraja alaihi alihatan illal illallah ai badalullahi madadin Allah au iwadhu ko musanye a ce akwai wasu ababen bauta musanyan Allah yace wa bihi yukhraju anil iskal mazkuri fil istisna'i da wannan tarjihi na ibn sa'id ana iya ficewa daga istiskal da malam ya kawo game da ya kawo iskali idan aka gina ta akan illan bi ma'ana ghairul lahi ya kawo su wa fil wasfi bi illa haka nan kuma za a fita daga iskali na al wasfi bi illa cewa an yi wasfi bi illa domin kaga lauka na fihi ma alihatun illallahu kaga illallahu ka ce ghairul lahi kaga lirabun gairu shine siffa kaga kenan idan ghairu ghairu lirabun ta siffa kuma illa ta maye gurbin gairu anan kaga kenan ita ma illa ta zama siffa yace to kuma kaida salarati ba a siffa da illa ba ta zuwa a siffa yace to amma idan aka dauki wannan iskali aka dauki wannan fasara ta ibnu sa'ir da wannan taujihi da takdiri da ibnu sa'ir aka ce illallahu bi ma'ana badalallahi to kaga an fita daga wancan iskali ba a gina illa a matsayin siffa ba wanda ba dama ba ta dauka <clears throat> yace eh, min jihatil mafhum wannan a gefen eh, ta gefen fahimta wannan kenan yace wa galata ibnu malik وغلق بالوالد وعدم أمثالها نحو إلا تنصروا فقد نصره الله وليس منها malam ya ce wa galata ibn malik ibn malik ya yi fuskure kaga ibn malik ba karamin Malabi ba ne a jefan larabci dai da musamman na hau da sarfu aka ce ibn malik ya kai hujja tamam gaɗin da haka aka ce galata ibn malik ga irin wanda maganganu sai ibn hisham ke bari su ke faɗin irin waɗannan maganganu su ce galata ibn malik ibn malik ya yi fuskure a gurin kaza saboda ba karami ne a hau. ya kai makora ga masaniyar ilimin na hawo da wannan wannan ya nuna maka cewa ɗan adam eh, ba masumi ba in ba annabi ba kaga annabi annaba su ne masumi amma ɗan adam duk yanda ya kai da ilimin sa da ƙwarewarsa ya ga wani sai nan samu tangar tangar da dan tuntube kaga ibnu malik da ba wanda zai iya sanin ibnu malik sai mai ta fansa kuma ka sanin wa ibnu malik sai ka san nahawu sai ka san irin gudunmawar da ya bayar da irin fahimta da ya kawo masu muhimmanci ta nan ne za ka san wa ibn malik kamar haka da wanda ya ce galata ibn malik an gane in baka san ibn malik ba sai ka dauka wani haka haka da ya ce galata ibn malik an gane ya ce galata ibn malik fa adda min aqsamiha nahnu illa tansuruhu sai kirga daga cikin illa nau'in illa akwai illa da take zuwa illa tansuruhu faqad nakarahullah an gane ya ce wa laysat minha ba ta daga ciki an gane ko to amma ga imanu malik yana da wujhatu nazar tun da yaya ta zo abin ta zo a rubuce shine illa to za ka dan ya kirga ta ya ce ita ma illa ce kuma illa take a karance illa take a rubuce kaga na ɗau kirga ta a matsayin wani ɓangare ne na illa daga cikin zuwan illa akwai wata illa da take zuwa wace asalin ta irin wannan amma bai ce ibn malik ya kuskure gurin fahimta cewa bai gano cewa illa haɗaka ce ta inda laba kaga wannan layu ta da wannan ibn malik iyaka kawai shi abin da yake tuhumar ibn malik da shi shine me yasa ya hada ta a cikin jerin kashe-kashen illa kaga shi ko yana da wijatun nazar shi a kashe-kashen su yana ganin bai kamata a sa ta ba tunda asalin ita ga yadda ta ginu ita ginuwar ta asali ya bambanta da ginuwar illa amma me yasa ya sa ta amma haka yana da tasa wijatun nazar tunda yanzu kana neman illa zai ce maka illa akwai istisna'iyya akwai illa wacce ita asalin ta ba istisna'iyya bace in ce da la suka haɗu sai aka musu idigami sai idigamin ya zama a karanta da idigami a rubuce ma da idigami kaga dan mutum ya ce ya saka wannan cikin karkashin illa kashe kashe illa baka tuhuma da cewa ya kuskure wujhatu nazarin shi a wujhatu nazar din sa a shigar da ita tunda illa ce a rubuce kuma a karanta kai kuma ta kawai ta hatu nazar a atan ita ginuwarta daban ita ta gini ne akan indala to asali kuma a sa ta karkashin illa kaga wannan shine wuji hatu nazar din da ke tsakaninsu amma kar mu zata cewa wai ibnu malik bai fahimci cewa illa tanzuruhu ana nufin inda balla da balla gane ko ba haka bane yace nahawu illa tansuru suna da yawa irin wannan bai yiwa ka zaci wai ibnu malik bai san waɗannan ba bai san sun bambanta da illa istisna'iya ba an gane illa tansuruhu haka nan wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu an gane ko illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun fil da asalin sa inne da kuma la yace illa tansuruhu faqad nasarahu Allah wa laysat minha bata daga cikin ta bal hiya kalimatani kalmomi ne guda biyu kaga min asalin likeni ke kuma haka ne tabbas asalin ta kalimata ne wannan kuma la yakfa ala ibn malik an gane ku ba ibn malik ya ya jahilci cewa kalimata ne bane ta gina akan in ashardiya in da kuma la aka yi riga mu amma da aka yi riga musu ya suka zama sun zama illa da haka illa take a rubuce illa take a kamace kaga ba ibn malik bai da matsala dan ya ce nau'i ne na illa ba wai bai wasan ba wallahu a'lam wallahi ce fa'ida قال الرماني في تحريمه مع إلا أن لا يمنع عن اعتقاد الشيء دون غيره وإذا قلت جاء القوم إلا بيتا وقد اخترت بيتا لأنه لم يجئها وإذا قلت لأنه لم يجئ وإذا قلت ما جاءني إلا زيد فقد اخترته بالمجيء وإذا قلت ما جاءني زيد إلا رجلا وقد له بهذه الحالة malam ya ce ƙalar rumani fi tafsiri al Malam rumani a cikin tafsirinsa yana cewa ma'ana illa allazimu laha al-ikhtisasu bi shay'in duna ghayrihi ma'anar illa wanda ya lazamce ta wanda ba ta rabuwa da shi da an ce illa ba ta rabuwa da wannan abu shine abin da yake ya lazamce shine al-ikhtisasu bi shay keɓantuwa da abu abin nan nata ne ta keɓanta da shi shi kaɗai abin da kake ɓanta da shi shi kaɗai kai kaɗai shi ake kira al-ikhtisas yace to ma'anar illa ma'anar da tallazamci illa ba ta rabewa da illa cikin kowane ne daga cinye nuka yace shine al-ikhtisas bi shay'in duna ghairi misali idza qulta ja'anil qawmu illa zaidan alqawmu mutane sun zo mun illa zaidan ita to me ta bada ma'ana kadikta sasta zaidu kaga nan ka kebance zaidu shi kadai ka kebance ka tsame a cikin mutane da cewa shi bi annahu lam yaji cewa shi bai zo ba amma ga ce duk mutane sun zo zaidu ka kebance da cewa rashin zuha ya tabbata gawa da zai ta ka keɓance zai da rashin zuwa shine ma'anar ta ga wannan ma'anar tana da muhimmanci kuma tana da latifa ce sosai kamar yadda ibn al-wasiti ya kawo ta yace haka nan wa idza qulta ma ja'ani illa zaidun babu wanda ya zo min sai zaidu ma ja'ani illa zaidun kaga ma ja'ani ahadun illa zaidu babu wanda ya zo min sai zaidu yace anan kuma fa can iktasasta zaidan bi annahu lam yaji nan kuma da kace ma ja ani illa zaid faqad iktasastahu bil maji nan ka keɓance shi da cewa shi kadai zo. ma ja ani illa zaid ka keɓance zuwa gare ka gawa da zaid shi kadai wannan shi ne ma'anar illa allazim lahu da ba ta rigewa da shi yace wa idza qulta ma ja ani zaidun illa rakiban ma ja a ne zai da zai bai taɓa zuwa mun ba illa rakiban face bisa abin hawa kaga shi ne ma'anar ba yake don kai haka shi ma faɗa duk ta hobi bi hilhala ka keɓance shi da wani yanayi an gane ma ja a ne zaidun zaidun bai taɓa zuwa mun ba face cikin wani hali halin shi shine rakiba ta ka keɓance zuwan zaidu da cewa ba ya ce duna gairiha ba tare da wasu wani wannan hali na rakiman ba min almashi ta ka nuna zai mai taba zuwa maka yana mashiyan ba tafiya a kan kafafuwarsa hakanan al'adu al'adu shi da gudu sassarfa ya taba zuwa min yana jogin ko yana gudu ko yana sassarfa ba a gari ka ɗebe waɗannan saboda mai ka keɓance zuwan zaidu da yanayi guda shi ne yanayin zamantowansa rakiban abin hawa wannan shi ne ƙarshen abin da malai kama da dangane da abin da ya shafi illa da ma'anoninta wanda ta fi shahara istisna ma'ana ta biyu shi ne bi ma'ana ghayu shi ne lauka na bihi ma'alihatun illallahu bi ma'ana ghairun layi hakanan tana zuwa bi ma'ana bal an gane ko bal da kawo ma'anzan lalaikar ƙuranar da tuska illa taskiratan bi ma'ana bal taskiratan da ma'ana ta hudu ita ce wace ka ibn sa'ir ya kawo an gane ita ce bi ma'ana eh, badalin lahi badal ce dauka na fi ma'aliyatun inda lahu ai badalin lahi ko iwadan anin lahi sai ma'ana ta biyar ita ce wace akwai ta biyar wannan ta biyar to akwai ma'ana ta shida adifa littashrik ita ce ta biyar ko ta shida ba a fa'ida da ba akwai ta shida duba da kyau dai akwai ta da ko gari ba to ta da fa me ibn malik ya ce ibn malik a gurinsa wanda ita ce ta da a gane ibn malik yana da tashi kashi da shida shida da ibn malik wanda shi malik ya ce kuskure ne kwata-kwata shi sa shi bai kawo shi ba amma ga ibn malik kashi ne mai zaman kansa gane kuma ibn malik wuce hata nazarinsa tana da kyau saboda ba matsala ba ce ka saka illa waccan a ƙarƙashin illa bi ma'ana kashe-kashen illa daga ciki akwai illa wacce asalinta in ce da la suka haɗe sai suka ba da illa ga wannan ba iskali ba ne to waɗannan su ne sai kalma ta gaba ita ce al'ana a'a ba mai jan madda ba al'ana shi ne kalmar ka ce al ka shigar mata da hamza istifam kamar zaidu ne ka ce a zaidun an gane in ka ce zaidun ka ce a zaidun ka yi tambaya madrasa ka ce a madrasatun haka nan al'ana in ka ce al'ana daga tambaya ne shi sa kuma al'ana ta zo da yawa cikin alkurani amma inda ta zo gurin tambaya guda biyu ne shine al'ana wadda za su ke yin zuwa saboda hukuncin ta na tajwidi daga da an ga al'ana sai a dauka wata ce guda biyu ne a gane a ba dai al'ana ta tambaya daban ta ba da ma'ana daban kamar wanda kowace kalma ana iya shigar mata da alhamza sai ta ba da tambaya an gane mhm. al'ana وقد استعمل في وجه وقال قوم هي حد للزرعين هي محله هي محل للزرعين أي ظرف للظالم وظرف للمستقبل وقد يتجول عما قرب من أحدهما malam ya ce al'ana al'ana ismun li zamanin hadar an gane ko suna ne na zamanin da ke ciki mata a taita al'ana yanzu halin da muke ciki din nan shine al'ana kaga kenan yana nufin ismun lizaman hadir halin da muke ciki mata a taita al'ana yace wa qad yustamalu fi ghayrihi akan yi amfani da shi ga waninsa kace al'ana yanzu ana nufin abin da ya auku jiya an gane kace al'ana kace ai yanzu an sauya gwamnati halin ba yau aka sanya ba yanzu yanzu ne aka sauya ba an yi wajen sati ko wata da sauya gwamnati amma sai ka ce ai yanzu an sauya gwamnati ko wani yana maka bayani ya kawo maka labari labarin da yake gwamnatin da ta riga ta shuɗe ta shuɗe mako guda da shuɗe mutum bai sani ba sai ka ce ai al'ana kad tagayyaratul hukuma kaga kad tagayyar kaga al'ana kai amfani da al'ana abinda ba wai yanzu ba ya riga ya wuce to amma haga majazin saboda yanayin da ake fiki da lokacin da ake fiki ya bambanta da da wallahi Allah yace wa qad yusta'malu fi ghayrihi majazan wa qala qaumun wasu mutane kuma suka ce hiya mahallul li zamanaini ita ta zamanin nuka guda biyu ne ba zamani ɗaya ba kaga wannan ya dauka na haddun haddun li zamanaini eh, mahallun fi eh hiya mahallul li zamanaini cewa bigire ne na zamani biyu shine zarfin kaga ya kawo zarfa eh. da zarfin da mahallun zai dauki abu kusan guda yace zarfun lil madi wa zarfun lil mustaqbal zama zarfun lil madi kuma zarfun lil mustaqbal kaga bai ma kawo halin da ake ciki ba an gane ko ko kuma haddun zai fi da ma'ana domin ka ce haddun lil zamanaini ma'ana iyakar zamani guda biyu iyakar madi ya wuce mustaqbal bai zo ba kaga kenan ana nufin waqtul harir an gane sai zama kamar wani bayani ne na wancan da ya gabata domin ka ce mahallul zamanai ne sai ga yana da wani ma'ana bai daukan madi kuma bai daukan mustaqbil to ana ita ce madi abin da faru ya riga ya wuce shekaru da amfa ko sai ka ce hadar al'ana kaga dai to na haka haddun din zai fi gurbin ma'ana ya zama haddun lissamanai zamanaini haddun iyaka cewa abin da ya wuce wannan kuma bai taho ba to tsakanin abin da ya wuce da abin da zai tafi taho to kaga shine ma'anar al'ana wannan ma'anar tafi sai zamanin a wannan ma'ana ta fi ausa ta fi faɗi fiye da ce zamanin lilhajar domin shi wannan abin da ya riga ya wuce ga mustaqmadi ga mustaqbal ya zo ba kaga abin da ke tsakaninsu to shine eh, al'ada an gane wallahu alam wa qad yutajawwazu biha amma qurba min ahadihima akan yi amfani da ita majazan shine yutajawwazu tajawuz sai amfani da abu majazan amma ƙaruba ga abin da ya kusanta min a ma idan abu ya yi kusa da madi sai a masa amfani da al'ada ko abu ya yi kusa da mustaqbal sai a masa amfani da al'ada an gane kawai ce to akan yi haka ista'ama tajawuz amma tajawuzi an gane shi ne ittisa alal ittisa amma asalinta halin da ake ciki yanzu to ma saboda ba ma da faɗaɗa ta sai amfani da ita ga abin da yake ya yi kusa bai daɗe da wucewa ba wani ya fi kusa da mali da abin da yake ba daɗewa zai zo an gane sai ke amfani da shi al'ana ya ce wa ƙalabin malikin توقف العلم إن شاء حال الله عنكم فمن يستدعي الآن يجد شهادة شهابا ربما وقال زوجية مضاربة لا لازمة واختلف في الآن التي فيه وقيل للتعبير الحدود وقيل زائدة لازمة Malam ya ce wa ƙala bin Malikin, Malam ibn Malik yana cewa liwakfin hadara jami'u yana amfani da al'ana a lokacin da gaba ɗayan lokacin ya hallaru. idan ka ce mata a taifi ka ce al'ana daga zuwanka gaba ɗaya ya taƙaita ga wannan lokacin da aka yi maka magana da kama da ansa to ya nuna lokacin hadara jami'u shine li waqtin hadara Ya ce ka ilil fi'lil insha'i salon nutqi bihi kamar lokacin aikata insha abinda aka ce ka aikata insha a ce yi abu ka ce zauna ya zama insha akwai insha'un akwai talab daga cikin mabahisul balaga insha shine abin da zaka ce mutun yayi ko kar yayi ce qum ko a ce la taqum daga dukkanin da cikin insha domin abu ne da ake yi mu ne ana so ka aikata shi shine suka ce abin da baka cewa mutumin da ya faɗi haka yayi ƙarya idan ka ce mutum qum ba a cewa kai ƙarya sai dai a ce a'a ba zan yi ba an gane ko kai ƙarya da cewa baka isa ka ce in tashi ba kaga ka gina ƙaryar akan wani abu a ce tashi ka ce kayi ƙarya ba kana nufin yayi ƙarya a maganar da ya faɗa ta kumba kana nufin yayi ƙarya a yanda ya ɗauki kanshi cewa ya aza kanshi matsayin ya isa ya ce ba ka tashi kaga to da ka ce kayi ƙarya wacce ma'ana za a ɗauka amma ba ɗauka cewa maganar da ya faɗa ta cewa kum ita ce ƙarya ne ko ya ce da kai la tajlis ka ce kayi ƙarya kaga shi ma sai dai ka gina a wacce ma'ana cewa a kayan da ka ɗauki kanka matsayin ka isa ka ce in zauna in zauna to kayi ƙarya to wannan shi gefansa daban amma dai asalin mutum yake da kai la tajlis ka ce magana da ya faɗa ƙarya ce kaga ba a haka amma idan mutum ya ce maka ai jiya mataimakin shugaban kasa ya zo kana na cewa da shi ƙarya kake kana cewa da shi gaskiya ce kaga to magana da take ta milu sirka wal kazba fi zatiha suka ce ta ce khabar to da haka insha'i anan ya kawo cewa fi'il insha kaman aikin insha ka ce mutum kum yace kumil ana an gane kumil ana tashi yanzu sai mutum ya tashi kaga ya amfani da lokacin gaba daya dukkan aikin ya takaita a cikin halin da ake ciki shine ce ka fi ili ka fi fi'ili shai ka waqti fi'ili insha'i halan nutqi bihi yayin furici da insha'i furici da insha'i ka ce mutum kum an gane in ya tashi yayi fi'il insha'i halan nutqi to kaga wannan shine jami'u wannan shine jami'un fi'il al-waqt al-hadir aw ba'dahu koko sashin nahwa al-ana khaffafa Allahu anku da Allah ya ce al-ana khaffafa Allahu anku Allah ya bayanin eh, adadin musulmi da ka iya fuskantar ya ce ya nabi harridul mu'minina ala al-qital in yakun minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atan kaga 20 sabiquna yaglibu mi'atan musulmai 20 suna cin gallaba a kan kafirai 200 kaga idan ka raba adadin 200 na kafirai kan adadin 20 na musulmai kaga sai zamana kowane musulmi yana da mutum nawa mutum goma shine in yakun sabi 20 sabiruna yaglibu mi'atan wa in yakun minkum mi'atun yaglibu alfa kaga ga almi'a ga alfa kana shi ma an ka dauki dubu ka raba mutum 100 har ila zai sake baka mutum nawa goma goma bayan wannan sai Allah ya ce al'ada khaffafa Allah yanzu Allah ya khaffafa gare ga yanzu ba yana nufin nan take daga yin wannan kafin ya faɗi wannan ya daga ya khaffafa a gare ku fa in min kun mi'atun sabiratun yaglibu mi'atayn yanzu idan akwai mutum ɗari cikin ku masu haƙuri da juriya to za su gallaba mutum ɗari biyu har yanzu ka raba mutum ɗari biyu akan mutum ɗari nawa zai baka mutum biyu ba in min kun alfun ya galibo alfaili idan kuna da mutum dubu to za su gallabi mutum dubu biyu kaga mutum dubu biyu ka sake raba su ga mutum dubu nawa zai baka mutum biyu to kaga wannan shine kafafa Allahu anku to mahallin shahidi yace wannan kaga shine eh, ba dukkan zamanin hadir ba kaga wannan abin ya faru yanzu kuma zai ci gaba zai dore har mustaqbal kaga kenan ba zamanin hadir ba ya kunshi zamanin hadir kuma ya gina a mustaqbal gane yace wa qad yutajawwazu biha amma qaruba min ahadihima akan yi tajawwaji da ita ga abin da ya kusanta da na gaba an gane a ce ai yanzu an samu sauyi ana da wannan gaba kaɗan za a samu sauyi to wannan shi ne ke qad bihi ma amma qaruba min ahadihima haka ne ko a ba shi bane eh, faman yasmi il'ana yawa cikin maganganun ibnu malik bayan ya kawo yace au ba'dahu ko sashen sa na hawal ana ku ya ke nan sai aya ta biyu faman il'ana ana yajid lahu rasa da faman sami il'ana an gane kawo maganar aljanu suka ce na kunna na qulu ilha maqaida mun kasance muna zama a sama muna da mazauna a sama kowane aljani ga mazaunin aljani kaza ga mazaunin aljani kaza a sama Aikin su shine sauraron sako da umarni da Allah ke bayarwa wa abinda Allah zai zartar a bayan kasa sai su kasa kunne suna ji kamar da zuwa hadisin na wasi bin sam'an cewa idan Allah ya zartar da hukunci to Allah zai sanar da mala'ika jibril mala'ika jibril Allah ya zartar da hukunci dukkan mala'iku za su sume gaba daya wanda zai fara farfadowa cikin su shine mala'ika jibril sai Allah ya masa umarni cewa ya zartar kaza zai auku a bayan kasa kaza ya auku ai kaza a kauda kaza a duka kaza ai kaza sai mala'ika jibril sai ya gaya musu cewa suka tashi mai ubangiji ya ce ga abin da ubangiji ya ce sai mala'ikun sama ta bakwai mala'ikun sama ta bakwai sama da na sama ta shida sama ta shida sama da na sama sama da na sama ta biyar har a zo kan na sama ta biyu su ma su sanar da na sama ta daya to lokacin da mala'ikun sama ta biyu ke sanar da mala'ikun sama ta ɗaya a lokacin ne su kuma aljanu ke ɗanu sun je sun kafa kunnuwansu ana faɗa sai su jiyo suna jiyowa sai su sanar da na kasansu na abin da aka ce za a yi kaza wane zai mutu wane zai zama shugaba wane zai yi kaza sai su sanar da na ƙasa da haka da haka sai su dawo labarin sai sauko ƙasa sai su tafi gurin mutanensu dillalansu su ne bokaye sai ce musu ai wane zai mutu ai za a yi kaza wane zai karbi mulki wane zai rasa mulki wane zai yi kaza wane zai kaza haka za su gaddaya musu su kuma idan suka faɗa su wannan shaidanan da sun jiyo kalma guda kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai su yi mata ƙari da ƙarya ƙari za ka kai zamana an ka samu gaskiya cikin maganar su ita ce wacce ta kubuto cikin wannan abin da suka jiyo ƙarin da suka yi shine na wannan guda ɗaya to shine dab da zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tsare sama sai ya kara ma sama tsaro sai zama na duk waɗannan mala'iku da suke da gurare ayaye eh, shedanu da suke da mazauna a can sama an fata take su babu wani shedani da ke da mazauni idan suka ci wannan kunna na qul min hama qa'ida amma yanzu fa fa man yastami il'ana ya ji da lahu shahabar rasada duk wanda ya tafi ya ce wai zai je saurara da zai ga dama akwai wata kibiya da take jiran shi yana zuwa za ta gama da shi sai suka ce wa an dala ne to ba musamman me yasa haka ta amku ba me yasa Allah ya haka a sharron uri da man fil ardi wani shirri ake nufi da mutanen kasa yasa Allah ya ɗauke musu labarin sama gaba ɗaya inda yana so ya halaka su ba tare da sun sani ba amma arada bihim rabbuhum rashada ko ko ubangijin sai yana nufin shiriya ne gare su ga hikimar zance gurin sharri sai aka ce a sharrun urida ba ce a sharrun aradar lahu ba a sharrun urida bi man fil ardi amma gurin shari'a am arada bihim rabbuhum shada to mahallu shayi cewa ne fa man sami il ana wanda ke sauraro yanzu kaga yanzu ana nufin waqtul fajr kaga amma ba ana nufin daidai wannan lokacin ba daga wannan lokacin fa ma ba a yau an gane ko to kaga kenan bai taƙaita ba wannan ba waqtul hadir yace eh, yajidu lahu shihaban rasada wa qala wa zarfiyatu ghaliba zarfiya shine zamani kaga zarafi ne na wuri yace al'ana yanzu lokaci zarfi ne na lokaci mata a ce ta al'ana yanzu lokacin yanzu yace to wannan galibi ne ma'ana al'ana tukan zo ba zarafi ba ba lokaci ba an gane ko wallahu alam bai ka misali ba kuma nima misalin lam ya hadur ni ba rike ban samu wani misali game da wannan yace la lazima ba ko yaushe ba da haka kenan akwai lokacin da take zuwa ba tana nufin yanzu ba na lokaci an gane ko ma wallahu alam bai kawo misalin sa na sai yace waqtulifa aba karanto shi ba ko karanta shi waqtulifa fi al allati fihi wannan al ke cikin sa al'ana kuma akwai al to shin an ɗan ce kamar irin su alkitab shine al littarif domin alkitab idan ka ɗebe al din kaga kitab zai bada kitab suna cikakke littafi idan ka saka al sai nuna littafi ne na musamman sananne alkitabu haka nan alkalam qalamun da alkalamu madrasatun almadrasa waladun alwalad rajulun arrajul wannan ita ce kira al ya ce to ko ko alɗinta da ta'arifin huduri ne an gane ko in aka ce ta'arifi ne ta'arifi ne mai hagan aka ce kitabun da alkitab ta'arifi na hudu na littafi to amma ana fa yanzu fa kaga baka bukatar arafa yanzu domin yanzu shi ne yanzu ba a nufin kace yanzu wani lokaci daban wani yanzu ne daban amma kace al'ana wani yanzu ne na musamman amma ne ya ce to amma ana nufin ta'arifi da huduri ma'ana yanzu wanda ta hallaro yanzu na lokaci wanda ya hallaro shi ne tarifin fuduri wakila za'ida wasu suka ce a'a alɗinta za'ida ce irin alɗin allazi kaga allazi alɗinsa za'ida ce ba ka ce an ka ce ya al sai ba ka lazi ba ta da al ba ma'anarsa daban ko lazi ko wani iri shi kuma al ita ke nuna cewa allazi ɗinsa danne ne kaga ba haka ba ne saboda ismul mausul abin da ke arrafa shi shine sila ba alba idan ka ce ja allazi akramani me ya fayyace wannan allazi din kalmar akramani ja allazi akramani kaga abin da ya fayyace ya arrafa ismul mausul shine sila ita ake kira silatul mausul ja allazi akramani ja allazi abuhu zaidun wanda ba zaidu ne baban shi ya zo daga ja allazi abu huzaini sanin cewa abu huzaini shi sa kasancewa wannan shi ne allazi an gane ko ja allazi tarashaha lirhasat ita ja allazi ba san kowa yi ba aban kace wannan shi ne wanda ya tsaya takarar shugabancin kasa to kaga dan ya arrafa shi ja allazi tarashaha lirriasa ko lirriasati daula Kama daga nan ya yi ta arrafu gane wannan ko to da kace me arrafa shi shi ne bayanin da ka bayar wannan bayanin shi ke arrafa shi in ka taja allazi kawai ba kai wani bayani ba kaga ba a gano wani allazi kake ne ko wanne eh, abu na iya to wannan allazi ne to da ka kunga ashe al din nan ba ita ta arrafa shi ba da al ce ta arrafa shi to kaga da ba a iya bambance ja allazi wannan yace ja allazi wancan ba yace ja allazi kaga ba a gane waye allazi din waye allazi din nan sunan wane ne kaga ba iya ganewa ba ba gan ta kawo sila da ta ke biye shi take fayyace ma'anar allazi ya ce to wannan shine ya ce wakilifa malamai sun yi saɓani fi al'allaki fi da al'allaki cikin allazi da allaki wani mafi yawan malamai shine cewa allaza'ida ce wannan shine kaulin ibnu malik a alfiyarsa kuma wannan shi ne kaulin su ibnu hisham da su. yace ce waƙi shi ne za'ida wasu kuma sun ce littarifin hudori sai ya sai ila shi kana ya gama da ita bai kawo waɗanda suka ce wancan ba waɗanda da suka ce wannan wanda ne rajihi duk bai kawo ba ya tafi zuwa ga ila na ila harfi jari lahu ma'ani أشهرها انتهاء الغاية بمعنى نحو ثم أتم الصيام إلى الليل أو مكانا malam ya ce ila kaga ila wannan ce al-maksura al-mukhaffafa sabanin illa kaga illa al-maksura al-mushaddada illa wannan kuma ila an gane ko ila masu kanto gurin illa sai ga ce ila la ilaha illallah sai ga la ilaha illallah la ilaha illallah duk kuskure ne an gane da ila da illa bambancin su shine shadda da tafsifi sannan kuma suna da bambanci a rubutun da muke gani kaga ila illa shi a da alif tsayayya sai su zama lamu alif da haka illa lamun ce ba ta alif idan alif ya biyo bayan lam sai su dinke su zama lam alif an gane wannan kenan ita kuma ila kaga lamun ne da alif maqsur alif din da ake azashi a saman yawo shi ne al'alif al za da ka kaga da kaga ila ko a rubutu ko ba bukatar ne da kaga rubutun ila ka san ila ne ba ka ganin a rubuta ila ka karanta ta illa an gane duk da cewa ya hatamilu amma wannan ba a saba da shi ba kuma ba yi istilahin rubuta illa yadda ake rubuta ila ba kamar yadda ita ma ila ba a saba rubuta ta yadda ake rubuta illa ba amma ga duka lafazin yadda iya daukuwa kana iya ganin illa mai lam ka ce mata ila ga shadda ka ce ko kaga ila mai alif ka ce mata illa duk furcin su guda amma yanayin rubutu na bambance su inda rubutu da kaga tsara rubutun ila da kusan ila ake nufi ba sai ka da shadda ba da ka ganta ka san ba ta ko da an sa shadda ma za ka gano kuskuren sawa kai haka na ita ma illa idan ka ganta ba tare da shadda ba da kasaran alif to za ka san cewa kuskure akai shi ma an gane ko to wannan malam ya ce ila harfun lahu ma'anin yana da ma'anoni da dama shi ma gurin malaman nahau na wa harfu jarrin harfu jarrin lahu ma'ani harfu jarrin dangane da irabansa in an ce menene li'irabin ila harfu jarrin ga irabansa ya zo kuma ka samu fa'ida cewa duk inda kaga ila harfu jarrin duk sunan da zai biyo bayan ila dole ya zama ismun majrurun da wannan ila din kuma zamantowarsa harfu jarrin zai shiga ma wani harfal jarrin. baka cewa ila min ko ila fi ko ila ala kaga harfin jar la yadkhulu ala harfi jar an gane ko wannan na ɗaya kenan sannan yana da ma'anoni ashharuha ma'anarta da tafi shahara kuma fi yawa har kusan ila take banta da wannan ma'ana ita ce intihaul ghaya wanda yake da wanda intihaul ghaya ka take ghaya shine makura akwai min da ila suna cewa min ibtida'ul ulgaya, ita kuma ila intiha'ul gaya an gane ko ce ji'tu min al madrasati ila suqi daga min al madrasa ila suq daga ina tafiya ka ta fara ina ka faro tafiya madrasa ita ce ibtida'ul ulgaya, ina tafiya ka ta tike so nan ne intiha'ul ulgaya. an gane ko daga nake ake umarci su wannan min ibtida'ul gaya ita kuma ila intiha'ul gaya yace intiha'ul gaya din ko dai ta zama ta zamani an gane ka sirtu min al-fajr ila al-layl sirtu nayi tafiya da sare yasiru min al-fajr ila al-layl kaga min al-fajr shi ne ibtida'ul gaya wani lokaci kuma kaga zamani zamani lokaci ne kaga al-fajr lokaci ne daga wani lokaci tafiyar ka ta fara ilal fajiri. zuwa wani lokaci ilal magari min alfajiri ila Ta ga wannan shi maghrib shine ga gaya zamanan na zamani na lokaci na zarfin zaman idan na makan ne irin wanda muka kawo min almadrasati ilal soki kaga madrasa wuri ne kaga wannan ne na makan zarful makan eh, gaya ibtida'ul makan wa gaya ibtida'ul gaya makana min almadrasa intiha'ul gaya zamanan amanan makanan ila suki an gane ko yasa mala yace mana asharuha intiha'ul gaya ko zamanan yasa yace zamanan ma'ana ko dai zamanan na zamani na lokaci da haka kuma fadin Allah da yake cewa summa atimmu siyama ila layl amma ku cika ta azumi zuwa yaushe ila layl ga layl lokaci ne lai ba wuri bane sai an gane to ya zama intiha'ul gaya zamanan aw makanan ko ko makanan subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa kaga wannan na makanan wuri masjid alharami wuri makan masjid alaqsa shi ma wuri ne makan kaga in ibtida'ul gaya masjid alharam shine ibtida'ul gaya makanan intiha'ul gaya shi ma makanan shine masjid al an gane misalan ko ya ce au gairihi ma na hawal amru ilaiki ko ko in fil haula gaya wannan wannan ma'anar ko wannan abin da ba zamanan ba ba makanan ba kuma intihaul gaya na fata gane wannan ya gina shi ne kan intihaul gaya daga intihaul gaya ka samu ita kashe uku dai zamanan sun ma'akin ma ilallai ko dai makanan min al-masjidil harami ila almasjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu ko ko ma ko su abinda ba makanan ba ba zamanan ba kuma intihaul gaya an gane wannan ko karkashin intihaul gaya ko dai zamanan ko makanan ko gairuhuma ga misalin wanda yake intihaul gaya ba zamanan ba ba makanan ba shine yace wal amru ilayki in alu nahnu ulu quwwatin ulu ba'sin shadidin wal amru ilayki kaga al'amuru ilayki ma'ana muntaha al'amuru ilaiki ke ce da ƙarshen magana magana ta ce da kin faɗa ta ƙari ke ce makura magana kaga shi ne dama intiha makura da matuƙa inda zai ke. za ka fiƙewar magana zuwa gare ki take kun ga ilaiki ma'ana tikewar magana ko da wani ya magana to taki ita ce mu mu shine na hannu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidi wannan maganar muke kenan da aka mu gare mu koma waye kawai ki umarni eh, fanzuri ma za ta amuri na kawai mu namu mu mun riga mun shirya kuma mun amince kuma mun yi mubaya'a yaƙi ko da waye za mu gamza amma al'amari al'amru ilayki an gane intiha'ul al'amarin shine ga dake yana zaka zartan take da ba kaga ba batun yaƙi shi yasa suka ce bal amru ilayki to kaga ma'ana intiha'ul gaya kuma kaga ba zamani domin ilayki mutun ne kaga mace ce suke cewa al'amur ilaiki kaga ba zamani bane ba lokaci bane kamar sun matan musayama ilalai kuma ba makan bane ba wuri bane kamar ilal masjid al-aqsa kaga wannan mutum ne insan ne ilaiki to kaga kenan ba intihaul baya bane la zamanan a intihaul baya ne amma la zamanan wala makanan ai muntahin ilaiki kaga yace ai ma'ana muntahin ilaiki ma'ana al'amari makurassa zuwa gare ki ya ce walam ya zukuri lahal aksaru na gairar hazal ma'ana amma da yawa ba su ambata mata wannan ma'ana ba an gane da yawa iyaka su ce intiha'ul gaya ce zamanan au makana fi kaɗan ne daga cikin malaman na hau da suka yi ke daga ciki tana zuwa da wannan ma'ana duk da cewa su sun fassara ta da wata ma'ana daban cikin ma'anonin da ke dafe an gane amma gina ta akan intiha'ul gaya wannan shi ya fi zamantowa ingantacce kuma shi ya fi zamantowa balagayyar an gane cewa al'amuru ilayki ay muntahin ilayki an gane wallahu alam na ku منها النوعية وذلك إذا ضمنت إلى آخر في حكمه أو عليه أو نحن منع الفرد إلى الله وأيديكم إلى المرافق

sannan nahawun basra ya fi karbuwa saboda shi ke ginuwa akan kiyasi su hawan kofa suna gina shi ne akan rushe duk wani kiyasi na haka aka ce malaman na hawan basra sun gina ka'ida ka'ida da suka samu wani bai baiti baiti da suka samu akan ka'idan nan ya kai kusan baiti sama da casa'in cikin ɗari da hujjoji cewa haka larabawa ke ka magana su wannan take kaidarsu sai su gina ka'ida cewa to a harshen larabci ka'ida kaza ne su kuma kufa sai je su samu baiti guda ɗaya wanda ya soke wannan ka'ida sai su zo su soke ka'idan min ha ila akhiriha akan baiti guda gane su ko masana ce a ka'ida tana nan tunda baitocin da suka gina ka'ida suna da yawa da maganganun da suka gina ka'ida suna da yawa sai mu ce ka'ida tana nan amma wannan baiti ɗaya bi sai a ɗauke shi shazi sai a ce shazi to su abin da kufa ba sa yi kenan akan baiti ɗaya sai su rusa ka'idar da kufu masarawa suka gina da baitoci masu yawan gaske to yawanci malaman hau suna gini ne akan mazhabar masara irin su ibnu malik da irin su zamakshi da sauransu ibnu hisham da sauransu to na baya baya irin su ibnu malik din irin su ibnu hisham da sauransu sukan yi ta hakiki wani lokaci sun ce a matsala kaza sun ranja yadda ra'ayin kufawa shi ya faɗi an gane to daga cikin kun ga ibn malik ne daga cikin su wani lokacin sai ya jayar da ra'ayin kufawa sai ce to a gurin sa shi yafi karfafa wannan ra'ayi an gane ko sai ya ce wa zada ibn malik wa ghayruhu taba'an lil kufiyin ma'anin ukhar wa ma'anoni da daban shine ukhar minha al ma'iyya daga ciki akwai ma'anar ma'iyya tare da an gane ko yace wa zalika idza zamamta shay'an ila akhar idan ka hada wani abu zuwa ga wani ko dai ka hada shi fil hukumi bihi wannan da wannan kai musu hukunci guda an gane ko wannan ila wannan ma'ana hukuncin su guda to an ce abu guda biyu a hukunci guda sai a ce to ila din nan ba ana nufin intihaul gaya ba ana nufin ma'a yace au alaihi ko ka gina wani abu akan wani ka gina wannan akan wancan sai kai masa amfani da ila to sai a ɗaukar ila ɗin nan ana nufin ma'a saboda ka gina wani abu a kan wani awud ta'alluku ko alakantawa idan ka alakanta wani abu da abu ka haɗe su da ila sai a ce to wannan ila ɗin tana zuwa da ma'ana ma'a saboda wannan abin da ka shigar ma ila ka alaƙanta shi da wancan abin da ya zo ƙabla ila ya ce to ga misali kamar yadda Allah ke cewa iz qala isa ibn maryam lil hawariyina man ansari ila waye su waye mataimaka na ilallahi kaga zuwa ga Allah yana nufin ma'allahi saboda ya hada ansar tare da Allah gurin taimakon sa da cewa taimakon Allah daban ansar da ba to kaga anan yana nufin man ansari ma Allah ya riga ya taimake ni da haka cikin ku waye zai taimake ni tare da Allah Allah ya taimake ni to ko kuma cikin ku zai taimake ni kaga shine ma'anar ma'a da ya kawo cewa ma'allahi wa aydiyakum ila marafi haka ne da Allah yake cewa allazina amanu idza qumtum ila salati fabtilu wujuhakum wa aydiyakum ila A anan abin da yasa suka yi kokarin sai ayi da ila bi ma'ana ma'a saboda a shigar da marafi ciki an gane ko to da sun batta asalin cewa sabanin da suka kawo na malaman nahau cewa intihaul gaya shin tana nufin tare da gaya din Koko ba tare da gaya ba an gane ko idan na ce ka wanke fuskarka ilal marafik shin ana nufin hadda marafik din zaka wanke Koko ba sai ka wanke marafik ba kaga wannan shine intihaul gaya ita gaya tana ciki ko ba ta ciki Allah ya ce summa atimmu siyama ilal layl dare ya zo azumin ka ya kare Koko sai ka shiga dare an fahimci yadda suke guda biyu ko idan dare ya zo kaga da dare ya zo azumin ka ya kai kaga wannan ya nuna cewa gaya ba ta ciki don ba cewa in eh, sun makin musu yama ilal layl har azzikin dare kuma cikin jima ku ci gaba da azumi kaga kenan gaya ba ta cikin sun makin musulama yama ilal amma gurin wan faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi kaga marafiqi ita gaya tana ci ba ana nufin da ka zo kan mirfak ka tsaya ba ka zo kan mirfak sai ka wanke mirfak din kuma nan gaya tana ciki to kaga kenan sai ya kamata wannan sabanin ya koma kan sabanin ul gaya shin gayan na ciki ko ba ta ciki ko ko wani lokaci ta shiga wani lokaci ba za ta shiga ba ya dangane da ma'ana da siyaki da kuma yanda ake yi ko da fassara ta waje wanda ake samun fassara daga hadisi samu hadisin da daru kudin ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga salamil fatihi wa adaral ma'a al yi kewayar kewaye ruwa a akan mirfaqai ne to ka kan samu wannan sai wato daga wajen war za a samu wata ma'ana da ke fassara shigar daya ko adamun shiganta kun ga wannan duk wani abu ne da ba kun ga ba sai an fassara shi ba da an fassara shi akan haka aka ce yana da ma'ana haka to kaga wani wuri kuma ba ka zuwa ka fassara shi ma'al daya kaman ilal marafiki wani wuri kuma ka ce babu kaman ilal laili an gane ko to kun ga dangane ga inda siyakin ya zo wallahu a'lam hakanan da ya ce wala akulu amwalakum ila wala akulu amwalahum ila amwalikum kada ku ci dukiyar marayu zuwa dukiyarku kaga shi ma nan ila suka ce ma'a saboda la akulu amwalahum ma'a amwalikum yace wa qala ar-radi wa taqiqan halil intiha radi yace haqiqanin al'amari ko ga waɗannan din malil intiha ne illa iyaka yanda za ka yi ta'awilin sa duk lokacin da aka ce ila ta ba da ma'anar intiha kuma waɗannan su ma an karkatar da ma'anar su zuwa ga intiha din to abin ya fa zamantowa balagiyon kuma ne an gane ko sai inda karɓuwa to dan sai a gina masa wata ma'ana da ba yace ai mudafatan ila al-marafiq hadisi nan mudafatan ila al-marafiq ma'ana intihai ila al-marafiq amma marafiq din tare da shi kaga wata magana ce da wa ila amwalikum ai ma'a zuwa ga amwalikum mudafatan ila amwalikum wallahu a'lam sai ce ya ce wa ƙala bairu wasu kuma sun ce ma da min zalika duk abin da ya zo cikin wannan wanda ake ga kamar ya ba da ma'anar ma'a kamar mana an sare ilallahi kaga ba ana nufin ilallahi zuwa ga Allah ba yace ko kuma la ta'kulu amwalahum ila amwalikum ba ana nufin zuwa ga dukiyarku ba yace to duk ire-iren waɗannan to mu'awwalun mu'awwalun wanda za a yi tawili an gane ko sai a yi tawili wani irin tawili shine yace wa ibqa'u wa ibqa'u ila ala asliha abar ila akan asalin nan nata an gane ko yawa ala tazminil amil akwai abin da suke kiran shi tazmin wanda babu ne mai muhimmanci mun karance shi a usul tafsir lokacin da muka yi kitabun usul tafsir na Sheikh Islam Ibn Taymiyyah sun kawo irin wannan tazmini tazmini shi ne a kawo kalma maimakon a kawo mata harfin jar da take saba zuwa da shi sai a kawo mata wani harfin jar wanda bata saba zuwa da shi ba suka ce to kawo mata harful jar din da bata saba zuwa da shi ba ya nuna cewa ta kunshi ma'ana biyu kawo wannan fi'ilin da kuma wani fi'ili wanda shi kuma yake da alaka da wannan harful jar din da ta kawo sai zama da shi wannan fi'ilin na bada ma'ana shi kuma harful jar yana bada ma'ana fi'ilin sa da ba kawo ba sai zama da kaga an hada ma'anoni guda biyu ta hanyar musanya harful jar shi kare kamar da yake cewa ainan yashrabu biha ibadullahi kaga ainihin ya shirabu biha kaga ainihin shine marmaro na ruwa ko idan ruwa kaga ya shirabu biha kaga ya shirabu ana yi wannan eh, ta'adiyya harful da ke zuwa da shariba ya shirabu shine min an gane ko qalu ma li hadha ar-rasul amene eh, ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabuna kaga mimma daga abinda kaga kenan shariba min kaza an gane ko inda ke cewa ya na min ka'asin kana mizaji ya na min ka'asin kaga ya shirabu min kaza to amma na maimakon a ce ya shirabu min halmukarrabu na sai aka ce ya shirabu biha kaga ya shirabu ta an san ma'anar ta sha sai aka kama ta harafin da ba da shi take zuwa ba shine ba'u kaga kenan zuwan ba ya nuna shi kuma ya gayyato wani fi'ili daban wanda yake da alaka da ba'in ya su haɗu su biyu shine suka ce ya shirabu minha wa yartawi ka gane ko yartawi shine koshi shi kuma ana zuwa masa da ba'u an gane ko haka nan kisar annabi nuhu a suratul anbiya Allah ya ce wa nasarnahu min alqawmi alladhina kazzabu bi ayatina wa nasarnahu min kaga nasara yana zuwa da harful jar da ala kamar yadda zuwa shan bakar an gane ko waghfir lana warhamna anta maulana fansurna kaji ansurna ala nasara ala ita nasara tana zuwa da hafizan na ala shi yawan zuwa da sai gashi anan Allah ya ce wa nasarnahu min alqawmi ba ce wa nasarnahu ala alqawmi ba kaga suka ce shi ma wannan nasara ta bada ma'anar ta cewa Allah ya taimaki annabi Nuhu ya bashi nasara sannan min ita kuma zuwanta ta gayyato wata ma'anar wani fi'ili da ya saba zuwa da ne shine suka ce najja an gane ko wanajjainahu kamar yadda yake wanajjainahu min alqaryati kaga kenan sai ya bada ma'ana bi cewa Allah ya taimake shi kuma Allah ya tsirar da shi daga waɗancan mutan kaga mai hada ma'anan taimako da tsira duka a takaitawa yana da cikin fa'ida da shi mai ijaz da ikhtisar kaga Allah ya taimake shi kuma ya tsirar da shi duka karkashin nasarnahu min to wannan shine tadmini to irin wancan tadminin shi wasu suka fassara cewa za a yi ala tadminil amil sai ka yi tadminin ma'anar wani harafi da shi harfin ila ɗin ke zuwa da shi tunda ita wannan ma'anar ba ta zuwa da ila to sai a ɗauk ba ta ma'anarta kuma a ɗauko wani amili daban wani fi'ili daban wanda shi kuma yake zuwa da ila sai a haɗa ma'anarsu guda biyu sai a shiga gane yadda abin yake ko ya ce to gashi nan sai ya ce wal ma'ana fil ayatul ula a ma'ana aya ta farko ita ce wacce ya ce ta aya ta farko na wani ansari ilallah ita ce ayata gata na ya kawo ayan baku lumun baku manci ba gashi nan ce wa qala ghayruhu ma warada wa shi ba wa zada ibn malik daga nan ta taba'an lil na ma'anin ukhra minha al ma'iyya wa dhalika idha damamta shay'an ila akhar fi al hukm bihi aw alayhi aw ta'alluq lahu man ansari ilallah ayata daya wa aydiyakum ila al marafiqi ayata biyu wala ta'kulu amwalakum ila amwalihim ayata uku da haka yace to a aya ta farko fil ayatul ula man yudifu nusratahu ila nusratillahi aw man yansuruni ala kauni zahiban ila llahi kaga nan yace aya ta farko sai ka sa man yudifu kaga ka shiga tajminin yudifu kaga kenan man yansuru man ansari ila llahi kaga sai ka bada ma'anar ga nasara ga kuma hada nasarar ya hada tawa tasa nasarar da nasarar da Allah zai mu ga yin tadminin kalmomi biyu yace koko kace man yansurni hala kauni zahiban ila Allah wa zai taimaka min a lokacin da nake mai tafiya zuwa ga Allah kamar yana nabi ya kala inni zahibun ila rabbi sai hadini to kuma man suruni kaga yan ta zo ma'anar ta zo ko wa zai taimaka min man ansari sannan zuwan ila shi ya ɗauko gayyato fi'ilin zahiba saboda ita zahaba tana tafiya da ila haka sai hada ma'ana bi manyan surini wa ana zahibun ilallah ne hala kauni zahibun ilallah wanda ne wannan ko to wannan shi ne wannan sai ma'ana ta gaba muna da lokaci ko to yi guda ɗaya sai mu tsaya hmm. ومنها نحن لا يجمعنه إلى يوم القيامة ya ce wa min hada da cikin ma'anonin da malaman nahu suka kawo wa ila a zarfiya, zarf na muku bayanin zarf ne kwantena, zarf ne kwantena ta balab zaman to su kwantena ana kiran shi zarf an gane ko haka nan irin kwantena da ke ɗibo kayayyakin kasuwanci da turai manya-manyan kwantena nan da ake ke musu kwantena. duka ana kiran shi zar duk wani abu da zaka saka abu a ciki sunan shi zar to zarfi an hawo shi abin da ke daukan aiki aiki kai aiki ka taba aiki jalaka aiki akala aiki fi'ili yana buƙatar abin da zai dauke shi me ke daukan shi yana buƙatar madauki na zamani shine zarfin zaman yana buƙatar madauki na wuri shine zarful maka lokacin da kai rubutu kake ka ba'da al-asri kaga rubutun da na yi wani lokaci ya ɗauki lokacin aikin nan lokacin ba da al'asar shine zartar zama hakanan a wani guri na yi an gane ko al fasili kaga dakhilal fasili shine zarful makani da ya ɗauki wannan lokaci to wanda shine zarf to abin da aka fi masa amfani harful jarri da yake zuwa ga zarf shine fi da cikin ma'anar da ta fi shahara ta fi shine zarfiya an gane ko kace jalastu fil baiti na zauna a gida jalastu fil madrasa jalastu fil masjidi kaga duka wannan fi zarfiya ina zaman kai kasance fil masjidi an gane ko haka nan kace ni ah, kace menene ji duka fil laili kaga fil laili shi ma zarfi ne yace to asalin ma'anar fi zarfiya yace daga cikin ila tana zuwa da ma'anar zarfiya kaman fi shi yasa yace kafi an gane ko ba kafa ba kafi kafin misali ne kamar kaman kace mislu fi fi ita aka sani dama da zuwa da zarfiya don haka kafi ma'ana misulufi na hau kamar yadda Allah yake cewa Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayb Allah shine abin bauta wanda babu mata da gaskiya sai shi la yajma annakum wallahi sai tattara ku shine la yajma annakum duk inda muka ji irin wannan lamun da nuna tauke rantsuwa ce da haka wallahi Allah zai tara ku ila yaumil qiyamati la rabb zuwa ga ranar kiyama wacce babu kokonta cikin ta kaga ila yaumil kiyama zuwa ka gani kuma Allah zai tara ku da yaushe a ina a cikin kiyama shi yasa suka ce anan ila bi ma'ana fi ila la yajma annakum ila yaumil kiyama fassarata la yajma annakum fi yaumil kiyama an gane ko sai ya ce haka na inda Allah ke cewa wa hal ataka hadisu Musa izna dahu bi izna dahu rabbuhu bil wadi al muqaddas ila fir'auna innahu tagha fa qul halaka ila an tazakka shin kana da shawara ko kana da bukata in kai ka zuwa ga inda zaka samu tsarki ai halaka ila an tazakka ai fi an tazakka kana da shirye kace in kawo maka abin da zai sa a samu tsarki an gane to nan ma suka ce ila bi ma'ana fi an gane ko a wannan shine muna iya tsayawa anan ko Allah ka mutati mai zuwa sai mu tashi daga ciki akwai allam ita kuma tablik ita lam akwai ta tamlik ila an ta zo bi ma'anar lam bi ma'anar take kasancewa insha Allah za mu ya nan والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته